Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci 19,31 da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To da ga cikakkun labaran duniyar. saudi arabia ta ce sakamakon binciken farko da ta gudanar a kan bacewar dan jaridan saudiyan nan kamal kashogi ya duna ya mutu a ofishin jakadancinta a istanbul bayan ya yi fada da wasu mutane da ya same su a wurin a cewar ma'aikatar labaran saudiya wata sanarwa da ofishin babban lauyan gwamnatin saudi arabia ya fitar da talabijin kasar ta sanar da safiyar yau asabar na cewa Tudi an kama 'yan ƙasar Saudiya goma sha takwas na saba da mutuwar kashogi kana an kori mai baiwa kotun masarautar Saudiya shawara da ake kiran shi Sa'ud Al-Khatani. kuma mataimakin an kuma kori mataimakin hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ahmed asirri babban lauyan gwamnatin ya ce ana nan ana ci gaba da bincike akan mutuwar kashogi kamfanin dillancin labaran kasar ya kuma ce sarki salman ya ba da umarnin kafa wani kwamitin ministoci karkashin jagorancin yarima domin sake kafa hukumar tattar bayanan sirrin kasar kalaman na yau asabar su ne na farko da gwamnatin saudiya ta tabbatar da mutuwar kashogi a baya da turkiya ta faɗa cewa an kashe kashogi a ofishin jakadancin saudi arabia a istanbul a ranar biyu ga watan oktoba amma kuwa saudiya ta ta musunta wannan batun wani ayarin bakin haure daga nahiyar tsakiyar amurka sun karya katanga akan iyakar guatemala a jiya juma'a suna kokarin tasar wa shinge 'yan sanda a mexico wanda ita mexico din gwamnatinta ta yi wa amurka alkawarin tare ayarin bakin hauren talbijin kasar mexico ta nuna hotunan ɗaruruwan bakin haure suna karya katangar kan iyakar guatemala suna wucewa akan gadar da ke tsakanin guatemala ɗin da mexico sai dai bakin hauren sun haɗu da 'yan sanda da suka ja mara a ɓangaren mexico wannan ayarin bakin batun ayarin bakin hauren da ya tada hankalin shugaban amurka donald trump da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda ya je birnin mexico city a jiya juma'a domin tattaunawa da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen mexico da ake kira vaide gare wanda ya lashe takobin daukar matakai akan kan ayarin bakin hauren a nasa bangare kuwa shugaban na amurka ya faɗa a wurin wani taron gangamin siyasa yana cewa But they wanted that caravan, and there are those that say that caravan didn't just happen. It didn't just happen. A lot of reasons that caravan, 4,000 people, but uh, I just want to thank the Mexican government. Ya ce su ne suke son ayarin bakin haure akwai masu cewa ba wato tsagaga ne aka samu bakin haurin ba ba haka kawai ba ne akwai dalilan da ya sa aka samu ayarin bakin haure na mutane dubu hudu amma dai ina miƙa godiya ga gwamnatin mexico saboda ta tare bakin hauren ba za su iya shiga ma mexico din ba wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya yana kira ga sake wato sake ɗaruruwan mutane da aka sace su a sudan ta kudu a lokacin rikicin tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin ƙasar wannan rahoto da hukumar kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar a kwana-kwanan nan rahoton na zargin ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta people's liberation army in opposition ko kuma splaio wadda ta sace mutane 900 da kuma tilastawa 24 suka arce daga gidajensu a jihar western equatoria tsakanin watannin afrilu da agusta a daidai wannan lokaci ne kuma bangarori masu gaba da juna a sudan ta kudu din suke tattaunawa akan sake duban yarjejeniyar zaman lafiya rahoton ya kuma zargi dakarun gwamnati da kashe fararen hula da lalata kadarorinsu masu magana da yawun ɗin bangarorin da sun musanta dakarunsu suna kashe fararen hula ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar tattara bayanan sirri da hukumar tsaron amurka suna kashe ga rasha cewa tana kara auna zaben kasar mai zuwa na rabin wa'adin shugaban kasa kuma sun fito da wata sabuwar shaida ta baya bayan nan akan wata sabuwar tuhuma da ake yi wa wata 'yar kasar rasha mai alaka da wani babban dan kasuwar rasha wanda ake kira wanda ake kiranta wato putin's cook ko kuma mai shiryawa putin abinci a jiya juma'a ne aka tabbatar da karar laifi akan wannan yar shekaru 44 da haihuwa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bar ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kama <laughs> da la Malam Ibrahim barka da shigowa zaura a bari ya huce. Barka da warhaka. <laughs> Barka da shigowa to yau daula tsoron sanyi ya hada ta zama. Da dukkanin alamu. <laughs> To sanyi ma da kusan sai ka ce somataɓi ne ake ko kuma menene mm, don ma ba a shiga sanyin ba maki eh, na wani harsashe na gani jiya eh, malam ibrahim domin waɗanda yadda ba su saba da sanyin nan ba suna tsoro yanzu haka mamata tana nan muka je church ran lahadi aka ganta ga safa hannu ga hula wata mata sai da ta zo ta ƙara gaishe ta ta ƙara gaishe ta na san abin da take tunani ta ce lallai mm, har da wata yar afirka nan shiga ina aka shiga sanyin da har ta kukushe haka <laughs> to dole dai ita ba ina ga sanyin abin ya fara bata tsoro da aka bata iya zaba ba ta shigo office bata iya zaba ba kafin ta saba sannan a hankali <laughs> ko da ke sanyi nan aka ce ba a saba da shi ko baturan nan ma eh to kaga ka san ita dalas ta fito dalas mm. kuma kamar gida yake eh ina faɗan cewa ni wani lokaci mutane sai su zabi jihar da za su je su tsaya eh, ko dalas kika yi kenan da ce ani sai domin dalas din eh. yana min kamar Abuja kawai kake ko shi yasa aka ce akwai yan Najeriya da yawa a a Houston a Houston kenan a jihar Texas aka ce a Houston dai a cikin amurka baki daya a houston ne houston nan ya fi yawan yan najeriya wato shi ma yana da yanayi irin na najeriya shi ma yana da yanayi irin na najeriya eh saboda haka <laughs> yan gida dai suna son sabu ne sun fi gane ta can eh so su mu kan dai eh, eh, mm. muna fatan sanyin ba zai ba zai za a rika za a rika hakuri da shi dai kafin <laughs> aka samu fita kuma to ai saboda wannan sanyi ita ba mm. mata da bata saba ba dole da so mata fahimtar irin bargon zaman nan da ana zaune amma yana yana dumama kafa sai haka yi eh, ta kunshe da ganta ta kunshe in ba haka ba sai a ruga asibiti sai <laughs> haka haka yake Eh, eh, wato bari mu bude wannan babin da mika gaisuwar fata alheri gaisuwa bari ya huce ga anti salomi haruna bara datti da iyalanta duka a jihar ibauchi gaisuwa ta musamman ga ɗanta suleiman haruna datti wanda yake jinya a asibiti sakamakon hadarin abin hawa da ya game da shi allah ya bashi lafiya da kuma karfin jiki oh. muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga salomi zubairu a kaltungo da jack tasha dukansu a jihar gombe da kuma dukan tsofaffin ɗaliban makarantar kwalejin gwamnati da aka mayar makarantar 'yan mata a kaltungu sai kuma gaisuwa fata alheri ga ishaya kure da mai ɗakinsa laraba da victoria magid iyalanta sai yakubu gidado da iyalansa da kuma Malam Kurau Solomon Iliya Garbadas da Malam Sule Auta da iyalansa dukansu a Jaskwata ta yamma da Bauchi. Muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Lebi Hassan da mai ɗakin Talatu. Hajiya Aya da aka fi sani da Hajiya Aya a Abuja. Oh. Da kuma wato Hajiya Aya na eh, eh, Malam Iro. Oh. Wata wani kunin aya ne ake yi wani sabon kunin aya. Wato wani ne ya sha da ya santi <laughs> sai a mata suna Hajiya aya ake kiranta wani kunin ai gaskiya ni ma da na je na sha wannan kunin. Hmm. Ai har sai da na ce mata inda zai yiwu ni a man gari in zo nan ina jikawa a hmm. bani a bani me ake hmm. cewa a turanci ana cewa formula. Wato ke ma kin tabbatar ta ci sunan. ba ta ci sunan. <laughs> <laughs> Hajiya Aya. To eh, muna mika gaisuwa ga Hajiya Aya. Ah, Talatu Lebi Barka Hassan da kuma Dauda Tanko da iyalansa sai kuma Bashi Daniel da Husaina Akila Banshika darekta a Radio Najeriya a Abuja da fatar an wayi gari duka lafiya. To ma ina tafa da gaisuwar abar ya huce ga Umar Lawal ɗan Fulani jihar Zamfara da Sufyan Gumal zangon daura da Yusuf yan Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya sai Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa da rundaji jihar Kebbi Najeriya sai kuma Sani Umar Naliya mai mai makuku jihar Kebbi Allah sai Allah ya sa na faɗa daidai <laughs> eh. <laughs> don wani sa'in masu rubuta ma watakila ba haka suka shi ne matsalan shi ne eh, matsalan ga dai wani labari nan da aka yi kuma mana da kyar da kyar ni dai na har hada shi ina mm. fatan haka eh, eh, abin da yake so ya faɗa kenan sai a karɓa da hakuri <laughs> sai kuma Aisha matar Husaini wate Karasuwa daga jihar Yoba Najeriya sai Maryam Aminu Kano mai da Asama'u matar Bashar Kansala sojan Najeriya da Rindaji jihar Kebbi Najeriya sai kuma Buhari Haya Unguru jihar Yoban Najeriya da kuma Adamu Habu Umar. mika gaisuwa fata alheri ga Jumai Linda tambaya da abokan aikinta duka a dialysis center ta asibitin kwararru a jihar Bauchi. Sai kuma gaisuwar Ali Rabkana Yusuf da mai ɗakinsa Zara da Abba kaskanguru ni ma ina fata na faɗi haka eh, wannan eh, eh, daidai kaskanguru kila abin da yake so ya faɗa kenan da kuma garba umbar da zara da sanusi umar da isa bello yusufari to allah ya sa shi ma nafa ko yusuf kake so ka faɗa ko kuma yusuf yusufari abinda da ya eh, ka rubuto kenan mm. da bulambawo ina fata waɗannan sunayen naku na faɗe su daidai kamar yadda ibrahim ya faɗa wani lokacin yadda ake rubutawa ma yakan zama da wahala mutum ya karanta in ba ya san garuruwan ko kuma sunayen ba wato to kuma akwai gaisuwar fata alheri daga baffa adamo refota gombi jihar Adamawa Najeriya eh, eh, bafa ya ma aiko mana labari da zamu karanta mm, yau. Lalle an jima can za a eh, sha labarin bafa. <laughs> Mm. To yace da Allah a bani dama isa da gaisuwa ta ta bari ya huce zuwa ga Aliyu Abdullahi da ke birnin Bon kasar Jamus kenan da Abdulrahman Wase Jos. Sai Adam Adam Gashuwa yana kuma gaida uwar gidansa da amaryarsa Malama Indo alhaji mahmudu Son da hajiya fatsuma malam sambo gombi sai abba ankara garkuwan waja da ke garin numan da kuma alhaji aminu Modibo jailani yola sai wakilan zauren a bari huce to da fatan dukan wakilan wannan zaure sun ji. To nima ma dai a gurguje bari na mika wannan gaisuwar a bari ya huce ga Adamu koko Aminu Adamu Malam Madori koko Malam Madori da Rabu doka Dunari jihar Jigawa. Sai Garba Sabiola a Gashuwa da Sufiyan Umar Zangon Daura Ilayo da Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa Ciledi jihar Bauchin Najeriya sai kuma Rilwanu Sa'idu Gayari Geographer ɗalibi a jami'ar Usman dan Danfodiyo reshen kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sakkwato sai kuma Mansur Baba Wuro na faɗa da Abakar Lawal Shinkafi da kuma Muhammad Bashiru Dameri. da fatan haka <laughs> haka haka haka suna suke.

madalla malam ibrahim wannan waka ta tuna mani da wani labari da babana ya taba bani tunda daula ba ta kusa yau zan iya bada labarin gaba gadi tunda dai labarin ya shafi kila baka tsine ne tunda dai ya faru a jihar katsina ne wata tasha da take huntuwa to labari ne na dan sanda da dan sani dan sanda da dan sani oh. wai ana cin kasuwa ne eh, a huntuwa kasan yawancin garuruwa a kasar hausa a mm. arewacin najeriya yawancin kasuwannin akan hanya suke mm. kan titin mota to sai ta zama eh, eh, wannan dan sane wato masu yankan aljihu din nan kenan mm. to wannan barawo dan sane yana zaune sai je ga wani mutum ya yi cinikin ya sai da dabbobi ya tara kuɗi tim ya zuba aljihu to mm. shi kenan yana kallo yana kallo sai a hankali a hankali ya je ya yanke mishi aljihu a hankali ya sace kuɗin shi mutumin nan bai ba hmm. ashe lokacin da yake yanka aljihun nan wani dan sanda a cikin kasuwa yana can yana tsaye yana hango abin da ke faruwa hmm. to shi kenan wannan dan sane da ya ci a yanke aljihun wannan bawan Allah ya sace kuɗin shi yana ga kamar ya sha ya tafi kawai ya shige cikin mutane yana harka shi oh. sai shi kenan sai ya ji an taba shi a baya ya juya kawai sai ya ga dan sanda sai dan sanda ya ce miko kudin na ina ganin ka lokacin da ka yanke mawa ne aljihu oh. ka miko kudin miko kudin na to shikenan sai eh, shi mai dan sane ya mika jikin shi na bari dan sanda eh, hukuma jikin shi na bari ya mika ma dan sanda kudi shikenan to shi ma sai ya tsaya yana so ya gani shi dan sandan zai je mayar ma wanda ya yanke ma aljihu nan kudin shi ne ko kuma ya ne za <laughs> ya tsaya ya ga iko Allah shikenan sai ya ga dan sanda shi kuma ya sa kudi a aljihu kawai ya ci gaba da harkar shi iko Allah. <laughs> Wato sata za ta saci sata ta saci sata ne Sai ce ba da shi za a yi ba. <laughs> Sai je wurin wanda yanke ba aljihu sai ce malam bawan Allah malam malam. ai an yanke maka aljihu duba duba aljihunka kamar an yanke maka aljihu sai duba kawai sai ga an yanke aljihu wato koyar rasa kenan sai duba ya ga ashe da gaske an yanke mashi aljihu hankali shi ya tashi sai ce ga kudin ka ta wurin dan sanda dama ni ne ni na yanke maka na fasa satar je ka karbi wato ya ma ba satar tunda ba zai ci ba ga zunubi ga rashin cin amfanin <laughs> zunubi ya ce ni na yanke baka na fasa sata je karɓi kuɗin ka wurin dan sanda <laughs> lalle ya fasa sata ka to ko dan sanda ya bashi kuɗi shi ko da tawaje eh, ya haka da aka rabu da su lalle ya fasa sata tunda ba zai ci ba To ni ma ina tafi da wani labarin wanda mai sauraron mu baffa Adama da kwata ya aiko mana daga garin gombin jihar adamawa wato ya ce labari ne na wani ladani barobare ko dan kanura ko dan barna da yadda wasu ke faɗi eh. bayan ya yi kira sallah jama'a suka cika masallaci shi kuma liman din ya wuce gaba domin fara sallah eh. sai musu ya gaure tsakanin waɗansu mutane biyu aka daɗe ana ta buga musu aka kai ga ma yin baƙaƙen maganganu tsakanin juna can sai eh, ladan ya kasa haƙuri ya fushi ya ce cikin fushin sai kada baki ya ce haba jama'a za ta tari kiyama fa to kin san ko in ka ce ka kasan mutane kuwa zai natsu eh, don Allah ta kashe mai waya to kuma manufarsa wato zai ta da ikama don haka a kashe waya amma sai yace ce ta kashe mai waya to kin ga ko eh, duk mai waya in ya ji haka eh, eh, wato tunda dai masallacin galibi maza ne suka koma gida in dai matan na da waya sai a ji kashe su <laughs> to kin ga ko dole kowa ya ce me ake ciki ne <laughs> Malam Baffa mun gode da wannan labari idan kuna da labarai masu ban dariya kuna iya aikowa a filin a bari ya huce. Watakila da Baffa watakila ba fulata ne. Ba wai <laughs> don wannan labari ya kama da tsokana to to to sa rama sa rama ga fili ga fili wani dan barno zai rama ko ta idan kana ji dan barno kana da labari ka rama shi ma zai ba da labarin kullu na gambo to Allah ya nuna mana bako awun awun samolu bane samolu bane ayi samolu kunna samolu bane samolu bane ayi samolu kunna madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin. Ibrahim ka almasi garba. Alheri ke muku fata alheri a madadin dukkan waɗanda suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman malama Judy mu kasance lafiya. Ayi. kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. La meilleure musique et les dernières nouvelles